yawa abin masarufi daga federal ku rika zaben mata mu mata kayan sai ya koma garinsa ya fifita ya'yan da zuriyarsa mu kuma mata mun zama yayinsa wasu mata kenan a wani gangamin siyasa ke nuna fushin su da abin da suke kira mai da saniyar ware da suke zargin ana yi da zaran an kammala cin zaɓe ba dai ga batun matsalar kuɗi masu gidan rana da kuma siyasar ubangida wata matsalar da mata 'yan takara ke fuskanta a siyasar najeriya yanzu ita ce ta yarfiya da abokanan hamayya kan yi wa 'yan takara senator aisha jumai alhassan da ake wa lakabi da maman taraba 'yan takarar gwamnati ta jam'iyyar adawa ta APC a jihar na fa irin wannan yarfiyar. Idan Allah ya bani damar nan ta hannun ku, kuka zabe ni, kudin ku da za a bayar maganan a ci ba za a yi muku aiki ba bai taso ba domin ni mace mai zan yi da kudi. ‘Ya'yana sun riga sun girma sun yi aure suna ta haihuwa. Sannan daga ƙarfi na gaya muku ni matar aure ce don na ji wasu mutanen taraba suna cewa ba ni da miji. Ina da miji, miji na injiniya Sani Alhassan mutumin Niger State ne sannan ba nan miji ku maza a nan ba wanda zai yarda ce yana biye da matan shi bi ta zai saboda haka mijina ba mijin hajiya bane da zai rika bi na ko ina za ni to sai dai kuma ga manazarta irin su malam muhammad kabir inuwa na fa ganin ba laifi bane idan dai mace za ta tsaya takara muddin dai za ta kai jama'an ta tudun mun tsira wannan ba haka bane mace tana iya yin abin da miji ke ga ga gaba misali mace ta tsaya ban takarar majalisa ta ci namiji ya tsaya ya ci ina mamanci haka ba a gwamnan ma tana iya tsayawa kuma da cin din abin da namijin zai yi ba tana iya yi matukan dai za ta iya kawo abin da ake bukata shikenan ita Aisha ne ta yi abin da gwani gwamna bai yi ba domin ta yi alkawarin da ta yi ta cika wasu wasu kuma dai Allah ya ta da ta cika sau tari dai akan zargi 'yan siyasa da daukan alkawarin da ba a cikawa batun da wasu 'yan takara irin su honar bayan iman da ke son zacewa a kujerar majalisa dokin jihar taraba ke cewa ba haka zancen yake ba to in ta duba ni a majalisa ina ɗaya daga cikin membobi waɗanda suka yi suka yi rawan gani kuma idan ka shiga mazabuna inda nake wakilta a majalisa inda nake wakilta a cikin jalingo na ɗaya za ka tabbatar da cewa akwai mutane na ba za su ce mota ya tashi ya gudu ya basu da tura ba kuma za ka ga iya kokari da na yi irin wasu performance nawa da kuma wasu ayyuka wanda na yi saboda mutane su benefitin yanzu dai ya ma rage sauran kwanaki ne a jerin funin zaɓe to ko shin me ya kamata jama'a su kula har ila yau ga malam Muhammad Kabir Inuwan su zabi wanda zai musu zai kare su mutuncin kansu su zabi mutumin da zai musu adalci su alƙalai ne a'a gaskiya ce tsagoro shekara nawa suka yi alƙawura sun mana alƙawura da yawa ba su cika ba daga ciki ba ko ɗaya an wanda kasan al'umma da kawai da aka yi a su to jama'a su ne alƙalai yanzu su gane wane ne na gari waye mutumin kirki su zaba Ibrahim Abdul azizo sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya